Wannan saƙo ne zuwa ga shugaban DSS na Najeriya. Ni ne shugaban matasa na arewacin Najeriya gaba ɗaya. Kuma saƙo ne aka bani aka ce in tambaye ka a madadina na shugaban matasa na arewacin Najeriya. Sun ce in tambaye ka. Ka gane wannan mutumin? Wane ne wannan mutumin? Waye shi wannan mutumin da kake gani watansa a kusa ne, Wane ne shi? Dalilin da yasa suka aiko ni zan ma bayani dalla-dalla. Sun ce suna jin tsoro kada su fito zanga-zangar lumana ka sa a kamansu. to nace ni zan warkice su kuma ni zan zan fito bayani na san cewa ni ba zan ganka ba zan ganka ido da ido ba amma wannan bidiyon na tabbata sai ya isa ma so duk wanda ya ga wannan bidiyon nawa ya kokari kai share din shi a Facebook status Instagram har sai ya je kunnan sa ya ji wannan sakon sako ne zuwa gare ka wannan bawan Allah wannan tsinan nan domin zan ce bawan Allah ba wannan tsinan nan matsiyaci na kusa da ni watan sa gashi nan mutanen arewa sun ce a tambaye ka a matsayin ka na shugaba na DSS waye shi saboda yan arewa sun ce ba za su iya fitowa ba su zanga zanga saboda suna jin tsoron ka zaka kama su zaka zaka gayyace su in mutum ya tafi office ɗinku daga nan ba za ka ƙara ganin shi ba so ni na fito in gaya ma in ya so ku kama ni yawwa na san dai duk kamun da za ku mun ba za ku kai ni wutar jahannama ba za ku kai ni na ba ba za ku kai ni wutar jahannama ba so in ma za ku kai ni kafin a kai ni wannan bidiyon na san ditsiya da sai ya isa sai ya yawo ko ba na doron kasa bidiyon nan zai yawo Don haka mutanen arewa ku sha din bidiyon na sai ya je kunnan shugaban DSS ba rashin kunya na zo in yi ba ba kuma zagi ba ba cin mutunci ba amma ina so in sanar maka Za zaka mutu ka koma ga Allah subhanahu wataala mutanen arewa ana kashe mata ana kashe kananan yara wannan ɗan iskan shine shugaba na na na na shugaban barayi wato masu kidnapping din mutane ya rade yana wannan sana'ar har bidiyo ake da zauna da shi da ku kuna neman sulhu amma har yau gobe ba ku taɓa zuwa kun ci bari ku je ku kama shi ba amma idan yan arewa sun fito suna kuka akan cewa ana kashe su ana kashe mutanen mu ana rafin din kananan yara ana rafin din mata sai ku je ku aika sai a kamar su daga nan ba za a ƙara ganin mutum ba so ni na fito in gaya muku gaskiya da kai da jama'a ka haɗi zuwa bare da shi da jama'a shi gaba ɗaya APC da ku nake gaba ɗayan ku wannan mutumin ku kamo mana shi idan kuna so ku burge mu mu tafa muku mu muku addu'a ku kamo wannan tsinan nan yawwa saboda wannan shine shugaban yan ta'adda gaba ɗaya na arewacin Najeriya Ga shi da mutanen shi ga yan sanda ga komai amma neman sulhu kuke yi idan mutanen mu sun fito sun ce ana kashe su ana kashe mu ana ana rafin din yara mata ana kaza kaza sai aika sai a kama mutum haba dss kafa kumanta duk wannan magana da muke muna yi ne saboda muna kaunar ku kuma muna kaunar mu muna kaunar kuma arewa domin a kwana a tashi an ce dan mage baya dadin baya dadin goyo so idan sun gama kashe talakawa wallahi sai sun dawo kanku na san duk tsiya shugaban DSS ba za ka kwashe ayyanka gaba ɗaya ka tafi da su wata duniya ba idan ka kwashe ayyanka gaba ɗaya ka tafi da su sauran dangin kafa da ƴan uwanka so wanda suke tare da kai na kusa da kai suna jin tsoro su ma ba za su ga gaya ma gaskiya ba domin suna jin tsoro to ni suna na runa Cizo dan haka wannan saƙon Allah ubangiji ya sa ya ji kunnanka yauwa abubuwan da ake a arewacin Najeriya ya yi yawa ana kashe ƙananan yara ana cin zarafin mata nan wani bidiyo na gani wata bayo Allah tana kuka masu garkuwa da mutane mutum bakwai ko takwas ta ce ne a bidiyon da turanci dai sun yi rafin ɗinta sun yi rapin ɗinta kuma sun yi bidiyo sun tura ƴan uwanta sun wani bidiyon na gwamnati yarinya a gaban yarinya aka kashe iyayenta aka yi rufin su aka rabe ta a baki zan zamfara katsina sokoto ina ne mutane kuma fito ba wallahi gwara mu fito mu gaya musu gaskiya ba rashin kunya kakka yadda kai zagi kakka yadda ka ɗauki sanda domin mu a yanda muka sani idan mutum zai je yi zanga-zangar lumana sai ka je ka sanar da shugabanni tsaro a baka tsaro a bika a baya ana kare lafiyarka. so idan za mu fita mu ba zuwa muke mu dauki sanduna ko wukake ba mu ji mana dukan mutane ba amma me yasa ake kama mutane in dai kuna so ku burge mu ku kama wannan mutumin domin wannan shine dan ta'adda wannan shi yake da bindigogi wannan shi yake da yara da suke da manyan manyan bindigogi suke zuwa su a cikin gidan mutum su kama mutum su rafin din matarka a gaban ka kuma dole ka biya su so wannan sakon na yi shi ne ba dan in ci mutuncin kowa ba ba kuma dan in zagi wani ba na yi ne saboda a matsayina dan arewa kuma ina kishin arewa kuma sannan ina ɗaya daga cikin wanda nake so in kare haƙƙin ƙananan yara da ko mata yadda ake cin zarafin su domin kowanne iska idan ya zo sai ƙoƙari ya je ya lalata da 'ya'yan mutane to wannan bidiyon na yi shi ne a wannan zuwa ga shugaban DSS na Najeriya duk wanda ya gani bidiyon ya tura mai ko ta ko ina sai ya je hannunsa idan ma bana doron ƙasa na mutu wannan bidiyon na san bai ba sa goge shi ba ba isa a goge wannan suna na cizo Haruna cizo ba isa a goge wannan bidiyon ba so idan ma na mutu jama'a Allah duk wanda ya san na taɓa ɓata mai rai ya yi hakuri ya fi min yawwa idan ba ku ƙara gani na ba na yi wannan bidiyon ne domin ina kishin har zufa nake domin ina kishin arewacin Najeriya ana cin zarafin mutane ana kashe mutane akan titi me muka yi me muka yi ɗan arewa me muka yi hmm? in akwai wani laifi da mutane muka yi ne sai a fito a gaya mana mu gyara ko kuma a hukunta mu daidai abin da muka yi amma wannan yayi yawa so sai an jima ku jama'a yauwa sai an jima in ba ku ƙara gani na ba to kawai na wuce sai kun zo